انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون misalinsu kamar misalin waɗanda aka sanya musu ƙuƙumi ne a wuyansu kuma aka haɗa hannayensu da wuyansu a ƙarƙashin haɓarsu don haka dole su daga ɗaga wuyansu zuwa sama kuma ba za su iya sunkuyar da kawunansu ba to waɗannan ɗaurarru ne ga barin imani da Allah ba za su taɓa sunkuyawa gare shi ba kuma ba za su iya rankwafa kawunansu ƙasa saboda shi ba.